shi to yanzu yanzu dai sanatan nan watakan shehu sani ya fito ya ragargaje tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma sabon shugaban ƙasa watakan ashwaju bola ahmad tinubu tare da kuma bayyana dukkanin wasu manufofinsu na musgunawa talakawa a kan rufe boda wanda aka yi a nan gida najeriya tare da kuma dai wasu maganganu wanda sanata shehu sani ya saki a gefe guda kuma masu mu za mu iya cewa gaskiya dai ta halinta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 domin ma hakan ne da ci gaba bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman muku rahoton da dumudumin su masu tsaron mu a halin yanzu da sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton. To da farko dai ba mu fara da magana tsohon sanata daga jihar Kaduna wato Shehu Sani wanda ya yi wa gwamnatin Tinubu da kuma Buhari kuɗin goro game da dokokin su Sanatan ya bayyana cewa yaudara ce kawai ci kawai ce wadda ta sa a garfe iyakokin ƙasa da aka yi tare da kuma hana shigo da abinci cikin ƙasar nan wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da ake ci gaba da kokawa kan yadda tsadar rayuwa ta yawa a ƙasar nan da kuma tsadar man fetur da yake martani ga tsare-tsaren tinubu shehu sani ya ce tabbas an yaudari 'yan najeriya a mulkin shugaban ƙasa muhammadu buhari a cewar sa dalar shinkafa akan jalar shinkafa aka nuna ba komai bane face cika ido kan yaudarar 'yan kasar da nunawa duniya an wadata da abinci ya kuma bayyana cewa tare da kushe aniyar tinubu ta sanya dokar ta ɓaci game da wadatar da 'yan najeriya a kan abincin da su dinga ci haka zalika ya bayyana damuwa game da yadda 'yan ta'adda ke kashe manoma tare da kakaba musu haraji kan gonakinsu kalaman na sanata shehu sani yana cewa ba za ku samu wadatar abinci ba a ƙasar nan muddin 'yan ta'adda ke kashe manoma da kuma tilasta manoma biyan haraji wanda babu gaira babu dalili ya alakanta dokar ta ɓaci kan taɓarɓarewar wadatar abinci ta fallasa yaudara game da wacakara da dalar shinkafa wadda tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi kuma rufe debo da wanda ya yi haka zalika ya ƙara cewa dai har yanzu shi ma kuma ga shi a shuwaji bola ahmad tinubu ya shigo da wani sabon yaudara na cewa wai za a wadata ƙasa da abinci baki ɗaya Ku shaka babu da masu a mu kowa san wane ne dai sanata Shehu Sani wanda dai ko kaɗan za mu iya cewa bai da tsoro gurin buɗa musu asiri da kuma dukkanin wasu abubuwa da wanda suka yi masu sauraron mu yan kasa dai kowa san irin wahalhalun da aka sha a nan gida Najeriya a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta da kuma wadda dai yanzu aka fara shanta tun daga farkon mulkin Ashwaju Bola Ahmad Tinubu fatan mu dai sai dai mu fatan ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mana agaji da kansa ya kuma tallafa mana domin ko farkon shugaban kasa Muhammadu Buhari dai akan kargan mulkin sa haka aka ringa kiran cewa za a huta za a kuma a ji daɗi sai gashi da hayi shekara takwas nan fa bata haifar da ɗa ido ba. To a gefe guda kuma an shawarci shugaban jam'iyyar APC na ƙasa wata sanata Abdullahi Adamu da ya murabus daga makamansa bayan ya daɗe yana tsama da shugaban kasa a Shuwaju Bola Ahmad Tinubu. Shugaban gwamnonin jam'iyyar APC ta FGF kuma gwamnan jihar Imo Watcon Hope Odozima shine ya shawarci abdullahi adamu da ya murabus daga mukamin nasa oyele omosori sakataren jam'iyyar apc na ƙasa sai ya shiga wayar ya bayan ya samu labarin abin da ke faruwa majiyoyi daga cikin jam'iyyar sun gaya wa gidan jaridar na the cable cewa mamabin kwamitin gudanarwa na ƙasa watkan nwc za su kaɗa ƙuri'a rashin amincewa da adamu da oshumure a yau litinin nan da za a tsige su a ranar laraba wajen taron majalisar zartarwa ta jam'iyyar wanda shugaban ƙasa shiwa jubola ahmad tinubu zai jagoranta akwai da 'yan tsama a tsakanin shugaba tinubu da kuma abdullahi adamu tun bayan da tsohon gwamnan na jihar nasarawa ya zama shugaban jam'iyyar apc a watan maris din shekara ta 2022 amma batun ƙarshe da ya janyo matsala ga abdullahi adamu shine yadda ya kasa bayar da sahihin bayanan kan naira biliyan 32 da jam'iyyar ta tara ta hanyar siyar da fom da fom ɗan takara na babban jam'iyya na babban zaɓe wanda a gudanar a shekara ta 2023 naira biliyan bakwai ko kawai ta rage a asusun yanzu haka da muke magana a cewar wani memba ɗin nwc jaridar da kuma ta bayyana cewa lokacin da aka kai batun naira biliyan 32 zuwa ga gaban ashwadi bola ahmad tinubu ya amince da a tsige adamu ta hanyar doka da oda mazudin ma ya tuntuɓi adamu a ranar ladi jiya kenan inda ya buƙaci shi da yi bayani akan abin da ya dace amma adamu dai bai ce komai ba saboda haka dai ta sanya dole da yanzu a tsige shi tun ma kafin a zo a ce an ci masa mutunci a gaban majalisa baki ɗaya. to masu tsaron mu dukkan dai irin wannan kalla kuɗi da ake dai a cikin jam'iyyun nan dai talakawa ba su da abin da su yi da fatan kawai ubangiji Allah subhanahu wata'ala bai musu haƙƙin su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala dai mai ji ne ko mai gani ne kuma masanin gaiba ne dukkanin wani wanda yake da hannu ma cikin yaudarar 'yan ƙasa da ake yi da kuma cutar wadda ake yi to ubangiji Allah subhanahu wata'ala fa zai saka musu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 masu tsaron mu da ƙarshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto mun gode kuma muna jiran saƙon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da sa amin